Ƙungiyar mata masu neman tsayawa takarar kujerar kansila a dukkanin ƙananan hukumomi da ke jihar Sokoto sun gudanar da taron neman goyon bayan manyan mutanen da ke jam'iyyar APC a jihar Sokoto. Taron da ya gudana ne a babban ofishin jam'iyyar APC na jihar Sokoto. A wajen taron shugaban jam'iyyar Alhaji Isa Sadiq Acida ya samu halartar taron da kuma ma'ajin jam'iyyar. haka kuma ya yi alkawarin ba su kulawa tare da ba su goyon baya a kowane lokaci jim kaɗan bayan kammala taron mun samu tattaunawa da shugaban ƙungiyar ga bayanin ta kamar haka. amin dalilin kafa wannan ƙungiya ta. Na'am. Musamman irin yanayin da ake ciki. Yaran mu wasu daga cikin su sun shiga yanayin na damuwa musamman irin babu babu irin abin ga ci gaba da babu na game da mata muna so mu karfafa wannan kungiya domin ci gaba a duniya musamman mata iyaye da yara matasa waɗanne hanyoyi na kuka kamo na ganin cewa an taimaka wa mata? Mun kamo hanyoyi su. Na misali. Na farko mun samu kerin kwamishinan mata za ta ɗaukan mu da mata kawai musamman mutum ashirin. Kaga an rage. Mm. kuma gehen ji harkar lahiya lahiya muna da matasa sosai wa'anda suna son su yi harkar lahiya amma kaga babu hanyar da za su samu ko haka alhamdulillah Rahoton kenan Bilyamin Abdullahi Hausa bakwai daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.